amfani da wannan dama ne ni ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato mata alaikum masu sauraro barkanmu da saduwa a wani filin mu na zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Katin farko a shirin na karɓo shi ne daga wajen Alhaji Yahaya Salihu, shugaban CRI Club a Kwanga a jihar Nasarawa tarayyar Najeriya. ya kuma buƙaci da a gaida masa da Malam Idi Gargajiga a jika da fari Gombe, da Zaidu Bala Kofa Sabuwa birnin Kebbi, da Ado Yaro Gashuwa da kuma ɗan Juma Direba Caranci, sai Burada da Fatiskum da Ubayo mai gyaran agogo lafiya, sai kuma matansa da Lami da Mariya da DJ da kuma Adama. Yana kuma gaida dukkan ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da Aƙilu zamani almajira malumfashi da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen Odita Janar Muhammadu Gande Fire Service Sakkwato, wanda ya buƙaci da a gaida masa da mai nasara nasarawan funtuwa da sanin shaga kofar ƙaura katsina da Hassan Muhammad Binanci Takwato da Adamu Aliyu Amo Katsina. Sai Malam Malam mai zanen hula gwalolo da Kabiru Abubakar Bulan yaƙi da kuma Usman Muktar ɗan Nijar sai matarsa Hajiya mai kuɗi Odita Janar Muhammadu Gande Fire Service ya ce yana gaida ‘ya'ya da shugabannin ƙungiyar zaɓi sanka ta Najeriya. da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Odita Muhammad Gande Fire Service ɗan ƙungiyar zaɓi sanka na ƙasa baki ɗaya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi. ya kuma buƙaci da a gaida masa da Aminu Alhaji Bukari da koro Jamhuriyar Nijar da Hafizu Balarabu Gusau da mai nasara nasara an funtuwa sai sanin shaga ƙofar ƙaura Katsina da Abubakar Lawal Abubakar Daura sai Hakilu zamani almajira malumfashi da ɗan hajiya mai ‘yan kunne Abuja. da Amina da Ibrahim Guga da kuma Nasiru Musa Kuringafa, sai Lawan Sani na Kawu Daura da mudassar Sani birnin Kebbi da Usaini Dangote Karasuwa. Daga ƙarshe ya ce yana gaida mai ɗakinsa, Sanayatu Yahaya da ke garin Karfe. A fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Masauraro ga faifanmu na farko. ممتازة سيفوها يعطوني فيك مال الدنيا عليك الزين شامي يبدلوني سبيسيال مبوع حمي الآتية عبد الكبير وحبابتهم ka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Na karɓo shi ne daga wajen Sha'aibu Idris kofar Fada Bulangu a jihar Jigawa tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Ali Kafayas da kuma Ukasha Abdulsalam Koko, sai sanin shaga ƙofar ƙaura Katsina da Ibrahim Sha'aibu Bulangu da Musa Sha'aibu Bulangu da Usman Shitu Mahuta da Muhammad Nuruddin kofar fada bulangu sai sani dino udubo da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine sha'ibu idris kofar fada bulangu a jihar jigawa tarayyar najeriya Katin da ke hannuna yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen Fatima matar Rilwanu Fajardo, ƙaramar hukumar Dange Shuni a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Ta kuma buƙaci da a gaida mata da Halima Kasimu Aliyu Asadda da Suwaiba Abubakar Sokoto da Anti Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria da Ummu Zaidu Bala Kofa Sabuwa Birnin Kebbi da kuma Rashida Kasimu Fajaldu. Sai Aishar Mustapha El Fajaldu daga ƙarshe ta ce ba za ta manta da antinta ba wato Halima Jimrau a muryar Amurka da ke Washington. da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙocin lafiya. Mai gaishe su ita ce Fatima matar Rilwani Fajaldu, ƙaramar hukumar Dange Shuni a jihar Sokoto, tarayyar Najeriya. Kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa injin na karɓo shi ne daga wajen Muhammad Sani Gazas Cinade da ke Azare, jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. ya kuma buƙaci da a gaida masa da matansa Khadija da kuma Fatima Kadiri YBC da Maturu, sai Babayo ASP da wasa, da Malam Malam mai zanen hula gwalolo da Haruna mai shayi a zare, da shugaba Nura Fatara ɗan tireda a zare, da Musa Ambaliya Cinade, da Isa Yaro mai buga botul gajeren layi gashuwa, da Hashimu Magaji. Dokoki Rediyo Jigawa, da shugaba Macido Apollo da Maturu. Daga ƙarshe ya ce yana gaida yaransa Najiba da Faisal da Salima da Bilyaminu. Da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙocin lafiya. Mai gaishe su shine Muhammad Sani ga za Gazaci Cinade a Azare, Jihar Bauchi, Tarayyar Najeriya. Kati na gaba na haɗin gwiwa ne da na karɓo daga wajen malam malam mai zanen hula gwalolo da na Madina haya da kar Senegal da kuma Mamudu Lamido Damsa da suka buƙaci da a gaida musu da Muhammad Sani ga za cina dai da Muhammad Awaisu kafin ta gamawa da shugaba Bello Abubakar Malam Gero da Suleiman Ngurere da Abubakar Ladan Jimeta da Isa Yaro mai buga botun gashuwa da Mustapha mai kayan miya gashuwa da buba mai goro gashuwa da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙocin lafiya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Buhari Umar Dange a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da likita bokan turai Rilwanu Fajal da Dange da iyalansa da kuma Sade Sa'idu Daura Katsina da Ibrahim Sanusi mazaunin garin Suleja Habuja da Kabiru Umar dange da kuma sardaunan matasa a sadda kasimu aliyu sakkwato sai shehu mai kura dange da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin gocin lafiya mai gaishe su shine buhari umar dange a jihar sokoto tarayyar najeriya ma sauraro ga mabuɗin kunnuwa. Adalla. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Maryam Abubakar Kano a tarayyar Najeriya, ta kuma buƙaci da a gaida mata da Rahmatu Abdullahi Sakkwato, da Rashida Kasimu Fajaldu da Fatima Sade Sa'idu Daura Katsina, da Hajiya Gamba Mamman Gusau Zaria da Nafisa Ahmad Sakkwato birnin Shehu, da Halima Jimrau na muryar Amurka da ke birnin Washington da kuma Jummai Ali Maiduguri ita ma a muryar Amurka sashin Hausa a birnin Washington. Da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya. Mai gaishe su ita ce Maryam Abubakar Kano a tarayyar Najeriya. Sai katin da na karɓo daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato Ali buge Kiraji Gashuwa a jihar Yobe tarayyar Najeriya. ya kuma buƙaci da a gaida masa da hajiya Fatima Alhaji Baba Gaidam Dambuwa Road Maiduguri da hajiya Bebi Alhaji Baba Gaidam ita ma a Dambuwa Road Maiduguri yana kuma gaida hajiya Talatuwa da Audu da Jimbirema da Toma iyalan kawu talle direban mota Gaidam sai hajiya ni da Dudu Wale iyalan kawu Sabi'u Gura ta Gaidam sai hajiya Akke bakin kasuwa Gaidam da kuma Hajja Madam Gaidam da Hajiya Khadija Kasim Gaidam da ke Habibban Kaduna da Awwalu Tarkin Kiraji Gashuwa da ke Monday Market Maiduguri da Alhaji Salisu na Awwalu Tarkin Kiraji Gashuwa da Gambo na Rabi'u Mai Kanwa Gashuwa da kuma sauran abokan aiki na na nan sashen Hausa wato Fatima Lui da Kande Gaushan da Malam Ibrahim Yaya da Saminu Alhassan da Bako har ma da ni mai gabatar da wannan shiri da fatan kowa zai kasance cikin ƙoshin lafiya. To kamar kullum mun gode ƙwarai bisa ga wannan zumunci Ali Buge Kiraji. A koda yaushe muna samun gaisuwanka da fatan alheri ko ta saƙonnin imel ko kuma ta kiran wayan tangaraho zuwa ofishinmu kai tsaye. Mun gode. Sai kati na gaba da na karɓo daga wajen Rilwanu Fajaldu da ke ƙaramar hukumar Dange Shuni a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. ya kuma buƙaci da a gaida masa da Bello Abubakar Malam Gero Sokoto da Matthew Garba Kaduna da ɗan Asabe mai fata ya wuri, sai Hassan Muhammad Binanci Sokoto da Sade Sa'idu Daura Katsina. da Malam Ango, malamin makaranta ya wuri da ɗahiru arzika dange, da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Rilwano Fajaldu daga ƙaramar hukumar dange shuni a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. Rabi ka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon gasar Sin ya karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen Comrade Abubakar Adamu Jalingo unguwar Maji Daɗi Jalingo jihar Taraba. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Buba mai manja yaro mai naira maye balwa da idi mai lema bakin mobil a kwanga da fil marshal alhaji usman mai coca cola jalingo da idris bello kujalli jada a jihar adamawa sai baba gari bakaku lami barno ardokola da bala mai kayan zaƙi hanyar kefi a kwanga da shugaba baffas kata Tela kasuwar Gurin da shugaba Hassan Ahmed, mai tebur zinc da PRO Alhaji na Lado mai albasa agege da kuma Haruna mai shayi tashar mota Iware da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Comrade Abubakar Adamu Jalingo, unguwar Maji Daɗi, Jalingo, jihar Taraba, tarayyar Najeriya. sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen hajiya kamariya matar alhaji abarori likita layin kasuwar mata fage kano ta kuma buƙaci da a gaida mata da matan shugaba badaru mai gwanjo jimeta da matan mutari mai falwaya na'ibawa da matan hassan gege employer yan kura da kuma matan shugaba agwal rimi mai can sabon garin shagamu tana kuma gaida matan Shugaba La'aware ga matan Ibrahim Wadaburin Tumau, sai Hafsi da Rabi matan Dr. Yusuf Sakasin Lukoro da Indo Awal gwamnawa ba da Lami Habu Jomo mai shayi tashar kuka da Hajara Nuhu Sale sojan Najeriya mai ritaya da kuma Fatsima Binta shugaba Sani ɗan kaka mai fanta. Daga ƙarshe ta ce a gaida mata da mai gidanta Abba Rori fage a layin kasuwar mata fage Kano. Kafin ku ji faifan da ke bisa injin sai kun ji gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen mai mu na yau da kullum wato shugaban ƙungiyar alheri zumunta da ke garin gamawa a jihar Bauchi tarayyar Najeriya Malam Shehu Yusuf. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Umar Inyako da Malam Malam mai zanen hula gwalolo da awaisu kafin ta gamawa da ƙaramin tela maƙera a garin Bauchi sai Adamu Bobo mai siga da sigari. da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙocin lafiya. Mai gaishe su shine Malam Yusuf Shehu, shugaban ƙungiyar Alheri Zumunta da ke garin Gamawa a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Ma sauraro ga faifan da ke bisa injin. madalla. Filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin ya karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen sakatare Alhaji Gambar Ringin Alheri Matasa Club da ke sabon garin gashiwa a jihar Yobe. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da mai ɗakinsa Zainabu Abu sai kuma Alhaji Hamisu mai kayan miya gashiwa. da Malam Sama'ila Bala na Auwalu tabaku da Malam Malam Misa na Hula Gololo da Mustapha Mai Kayan Miya Gashuwa da Sakatare Isa Lawan Girgir sai Umar Tukur mai manja wafa da Alhaji Buradada wakilin kukuri sai Ado Yaro YBC da Maturu da kuma Habu makaniki injiniya lange-lange da matarsa Madan Ailo Habu Sabon Gari. Da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Alhaji Gambaringin Alheri Matasa Club. sabon garin gashuwa jihar Yobe tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato Muhammad Awaisu kafin ta gamawa a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. ya kuma buƙaci da a gaida masa da mai nasara nasarawa funtuwa da Musa Isa Bolari Gombe da Haruna mai shayi Azare da Ahmed Arab Abubakar Azare da Yahaya na Safiya mai niƙan agushi Kano sai Sallau ɗan Mato Tokarawa Kano da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Kati na gaba wanda da shi ne zan rufe filin namu na yau na zaɓi sanka da muke watsa muku kai tsaye daga nan birnin Beijing. Na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato Adamu Ngulde da ke zaune a jihar Lagos tarayyar Najeriya. ya kuma buƙaci da a gaida mata da Sade Sa'idu Daura da Bilkisu Babangida Azare da kuma Bilkisu Babangida na BBC Hausa, sai Isufu Mamman Deutsche Welle Hausa da barista Musa Abbas da kuma Khadija Aliyu Ungulde, sai Zainab Aliyu Ungulde da Halima Aliyu Ungulde da Abdullahi Aliyu Ungulde. yana kuma gaida Haruna Aliyu Ungulde, daga ƙarshe ya ce yana gaida al'ummar garin Ungulde. da fatan dukkansu suna nan a cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Adamu Aliyu Ungulde da ke zaune a jihar Lagos tarayyar Najeriya. sauraro da haka muka kammala shirin namu na yau kamar kullum Jamila ce ta sada ni da ku ni Fatima Ino Jibril na karanto muku kai tsaye daga nan birnin Beijing. Allah ya ba mu alherinsa. Amin.